Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Yau ma ga da jarumi celebrity wanda duniya ta sani kuma yake ba da gudunmawa a wannan masana'anta ta Kani Wood. To bakon mu mu ne muka barka da shigowa cikin wannan shahararren shiri mai suna daga Kani Wood, shirin matafiya Hausa TV da haɗin gwiwar DZ Hausa TV. Assalamu Bakon mu muna da tambayoyi ɗaya ɗaya ɗaya har guda ɗari a kanka da fatan kana da amshoshinsu. kai tambayoyi guda ɗari ai sun yi wa mutum ta yana zai kare su a'a ai na san a shirye kake duk tambayar da aka maka na da amsar ta ba Allah ya ba mu ikon to da farko za ka gaya masu kallon ka takaitaccen za ka gaya masu kallon ka sunan ka sannan ka gaya masu kallon ka takaitaccen tarihin rayuwarka a takaice dai sunana zakariya ibrahim muhammad gwale to ina gyaran da sunan gwale domin a gwale na taso a Gwale komai nawa na yi makaranta da farko a ma'a Sheikh Nasiru Kabara wannan Sheikh Nasiru Kabara da ke unguwar Gwale daga baya na koma makaranta Aliya nan wajen kasuwar Rimi Shawuci College of Education na gama secondary school dina a nan daga nan na tafi Kano State Polytechnic na yi diploma a kan computer science sannan na ƙara koma wannan informatics school of institution of technology da ke under qut da ke garin kura kofa arewa nan ma na je na yi diploma a can to daga baya kuma na koma wannan wata makaranta da take a nan opposite ɗan dolo ana ce mata school for mass education na yi karatu na shekara ɗaya na yi satifiket shekara ɗaya a kan karatun aikin jarida to gaskiya dai shi ne taƙaitaccen tarihi na akan harkar karatun da na yi daga nan kuma sai ka ce kawai bari ka to wannan masana'anta ta kani wut kenan a dama da kai kai maka ba da taka gudunmawa gaskiya na yanke shawarar cewa bari na shigo kani sakamakon in ba da gudunmawa domin na ga ana ta yin harkar kanewood wani lokacin za ka ga an yi fim ba continuity ba waye to gaskiya ina ƙoƙarin ganewa to sakamakon ina da alaƙa masu da masu yin harkar fim ina da alaƙa don daga ciki akwai buroda ɗina wanda ake kiransa Aloma ni ma kuma haka da ana kira na da suna Aloma to gaskiya dai na ɗan fara shigowa kuma da na tashi shigowa sai ban shigo ta ɓangaren sa ba sai na shigo ta ɓangaren Abubakar H. Kura. Darakta ke. Eh, daga baya Abubakar H. Kura ya haɗa ni da su Ado Wanjasi Salisu Ma'azu su Yahaya Sa'id su Tijjani Shehu Yahaya su Sani Kankaro su Disko da sauransu. su ma daga bayan na gabatar musu da kaina suka ga ai sun san wancan burodar ɗin nawa. shi yasa suka bani gudunmawa ƙwarai da gaske akan harka ta tafi nima kuma nake ba da gudunmawa ta wajen ɓangaren ba da sutura um, ma'ana kwastum eh. to daga baya na ba da kwastum dai banda interest akan fara acting gaskiya kana so ka gaya masu kallon ka cewa kenan duk kayan da aka sa a cikin fim ba kayan su bane kenan ko kuke ba da shi su saka to ai idan kayansu za su fito da shi kullum su yi, sai fim din ya ƙara musu da kaya eh. amma idan hayowa ake ana wasu suna sa shi ne za ka ga kayan yana zama unity da jikinsu eh. shi ne abin da ya sa to misali da akalla ba a ƙasar ba za ka kai shekara nawa a wannan masana'anta ta kanewood eh to gaskiya akalla ba a ƙasar ba ba mu wuce shekara hudu a wannan masana'anta shekara na shekara hudu shekara hudu a shekara hudu zuwa yanzu wani nasarori ka samu eh to gaskiya na samu nasarori sosai ba abin da zan iya cewa sai dai in gode wa Allah sakamakon nasarorin da na samu a ciki na fito a cikin fim wanda yake the most popular wanda ya zama jinin jikin jama'a kenan mm. ma'ana daɗin kowa sannan kuma na ɗan wasu ƙananan fina-finai daga ciki akwai yaƙi da zuciya wanda star time suka haska hmm. sannan akwai kunnen ƙashi wannan fim ne na ɗaya da na biyu da na uku sannan na akwai wanda kuma na ɗan yi superficial appearance wanda ba wani fitowa ne da yawa ba kamar irin su talatu lamba ɗaya su ba ɗanka ba ne ba da dai shauransu da ni wasu mafiya filan na je ne ban san sunansu ba. akalla ba a ƙasa ba fina-finan da kai kaf za su kai kimanin gudana. Mm, to gaskiya za su kai kimanin guda goma a yanzu haka to yanzu misali a guda goma nan wanne ne ka fi so a ciki gaskiya fina-finan da na yi guda goma akwai fim da na fi so wanda ake ma'aikaciya wanda ramos shi yake daraktan ɗin eh. ana ɗora shi a mafarkin so tv eh. ma'aikaciya gaskiya na fi kaf a fina-finan da kai wanne fim ne ka yi shi ka sha wahala kafin ka gabatar da shi gaskiya fim din a lokacin cikin tsakiyar aiki gaskiya <laughs> wanda ka sha wahala a kansa eh, akwai sun din da na sha wahala shine episode 70 eh, eh girki eh. episode 70 eh shine wanda na yi rest na yi gudu na yi gudu sosai bayan kuma na yi gudu na yi emotion na yi abubuwa da wanda gaskiya na sha wahala a wannan lokacin sosai wani abu ne in ka tuna shi yake wani abu ne in aka maka shi yake yake saurin bata maka rai eh to gaskiya abin da yake saurin bata maka rai gaskiya ka gwale ni ko kuma ka razin ina eh. ko kuma ka wulakanta ni da eh. wayannan abubuwan suna cikin abubuwan da suke saurin bata min rai wani abu ne kai shi ko aka maka shi ranka yake ranka yake fari irin an irin ranka yayi fari tas din nan an faranta maka gaskiya abin da yake faranta min rai suna da yawa amma the firstly abin da yake faranta min rai in approaching din mutum ga mutum ya karɓe ni ɗari bisa ɗari ya yi fara'a sosai da gani na da yadda ya gun yana faranta mu rai ɗari bisa ɗari sannan kuma ganin masoyana sun tunkare ni sun zo don mu gaisa wannan ma gaskiya yana mutuƙar faranta mu rai a wani garuruwa ka taɓa zuwa domin gabatar da harkar fim gaskiya na je garuruwa da dama wanda wasu garuruwan da ya din ɗan lissafo wanda na lissafo eh wasu kuma ba zan iya lissafowa ba eh da farko dai iya cikin garin Kano na je Tiga sannan na je garin Zarewa eh. sannan na je garin Dawakin Kudu eh. sannan na shiga Dawakin Tofa kishiyarta da take <laughs> yamma kenan eh. ita ma na je sannan na shiga cikin garin Minjibir sannan na haura ɓangaren Katsina daga baya kuma na ƙara haura ɓangaren da yake a Jigawa Dutse To dai gaskiya na ɗan je ruwa da dama tun da nan fara har Bauchi ma na ɗan leƙa domin gudanar da harkar fim. To yanzu misali a cikin jaruman nan na fim wane ne ɓangaren mace ka faɗi ɗaya ɓangaren maza ka faɗi ɗaya wani aktin ɗin wane ne yake birge ka na wace ce yake birge ka? Gaskiya a ɓangaren maza akwai jarumin da yake birge ni. ba kowa bane ba lamu mu. shine jarumin da yake birge ni eh. a ɓangaren mata kuma eh. jarumin da take birge ni Jamila na gudu eh. ɓangaren iyaye fa to ɓangaren iyaye gaskiya akwai jarumin da take birge ni a Sama'u Sani sai kuma sai kuma wadda ta rasu Allah ya ji rai Aisha ɗan Kano sai kuma wadda yanzu muke tare da ita hmm. Adama gaskiya Rahama wacce ah, Rahama rahama ya muke kowa ok <laughs> sun ji kamar kace wace ce yanzu wace ce ta yanzu da ake tare da ita adama <laughs> eh gaskiya ne washin da gaske ne lokacin da ka shiga harkar fim ka san akan samu ƙalubale kala kala wani yakan samu ƙalubale a abokanansa wani ga yan gidansu wani yan unguwarsu ana ganin yan fim yan iska ne shin gaske ne koko? a'a kawai shaci faɗi ne na mutane ya abin yake kai lokacin da ka shiga wanda kalubale ka riska sannan wannan magana da ake cewa fim yan iska ne shin gaskiya ne koko shati faɗi ne kawai na mutanen mu eh gaskiya duk inda ka sani a kowane society mm. babu society da babu nagari eh. babu kuma society da babu eh. iska a ciki don haka harkar fim ni ba iskanci na ɗauke ta ba sana'a na ɗauke ta domin duk wanda ya san biyarin ɗina a loma bai san ni a gurin fati ba bai san ni a gurin yawo ba bai san ni a kuma ba ya san ni a tsantsar harkar ido eh. Anan za ka sani daidai ka samu a area da nake gudanar da harkoki na zoo road ka samu a nan kuma a nan za ka bani eh. daga nan kuma sai in tafi gidan mu nemi guri in kwanciya ta gaskiya ne to su sai waccan tambayar lokacin da ka shiga wani kalubale ka riska eh gaskiya daman babu harkokin da babu kalubale a ciki mm. kowace harka akwai kalubale a ciki eh. a lokacin da na fara fitowa a fim irin ɗan hasko ne sun ɗaya eh. sun biyu eh. za ka ɗan samu abokanka wasu sun kalla in wucewa ka zo yi abin da za a fara yi maka ya fara yi ma ɗan kira ka gane mm. in ana yi ma ɗan kira ko kuma wani zai fara zubu irin da abokai wanda za su iya approaching ɗinka komai ma su gaya maka eh. za su iya gaya ma kai ma ka fara wannan wahalar to su suna ɗauka wahala eh kuma kana ɗauka lokaci ka samu kuma lokaci za ka nema arziki eh to duk irin wannan ƙalubalen na samu da kuma waɗanda za su zo su ce ka haƙura da wannan sana'ar ka tafi kasuwa ka tafi waye to in nan musu approving ɗin cewa dalili na da yasa nake yin harka sakamakon na ɗan karanci abun kuma ina da ilimi akan abun sakamakon duk karatu na akwai drama a ciki eh. kuma duk inda na je school akwai wani abu da muke yi idan muka zo ƙarshen shekara mukan ɗan yin yan journalist mu haɗu masu yin drama su yi masu presentation su yi masu cast news su yi masu irin harkar interview haka quiz su ma mm. duk su yi eh. to wannan mukan ɗan rike da shi to duk diramar da muka yi ta school gaskiya ni nake rubuta ta eh. to wannan abin shi yake ƙara min ƙarfin gwiwa akan cewa ni ma ina da experience a kai jin ba da gudunma shi yasa duk bana damuwa da wannan ƙalubale da na dinga samu daga gurin 'yan uwa abokai amma eh. gaskiya dai ɓangaren iyaye gaskiya ɓangaren iyaye ban samu ƙalubale ba eh. ɓangaren iyaye ma support da na samu sosai na gudunmawa da ƴan uwana da suka babbani gudunmawa sosai gaskiya ne to yanzu misali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 ce ta ɗara irin soyayya da take kike min bayan ni ne ubangiji na ke ban da kamar ka amma wallahi ba zan iya cire shi daga zuciya matafiya shigidin mu'amalar wasu abokanai waɗanda kowanne ike ji da kawar da Allah ya masa domin cimma burinsa akan duka abin da isa a gabansa matafiya shirin yawanci da sauran fina-finan da kuka saba kalla